Fondation Hirondel Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga labarun. labarin. Wace makoma ke ga ɗalibai dubu hamsin da uku na jihar Tilaberi da basa zuwa makaranta dalilin rashin kwanciyar hankali muna ɗauke da rawaitar rahoton oca a cikin shirin. A jihar Maradi sanya takunkumi ya shiga turbar sabo ga al'ummomin karamcin da mahukuntan kiwon lafiyar al'umma ta jihar ke karawa karfin gwiwa a shafin rahoton musamman na shirin yau za mu maganta kan obar da matasan karamar hukumar kance cikin jihar zandar ke yi zuwa kasashe makwabta musamman kasar mali masauraro barkamu da yau laraba 22 ga watan disamba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla Bari mu soma da wagga sanarwar. Sumana Burra, shugaban gungun 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi a yankin Sahara, an gama da shi a ranar 20 ga watan Desamba 2021 a yayin wani kacakam da rundunar barkan tare da haɗin gwiwar mahukuntan ƙasar Nijar suka gudanar a bayanin sanarwar da harabar hafsan hafsoshin sojan ƙasar Faransa ya fallofa a jiya domin tunasarwa Sumana Burra yana ɗaya daga waɗanda suka yi wa 'yan faransan nan shida kishin gilla a balbalin park ɗin kure jihar tilaberi a ƙasar niger a ranar tara ga watan ogista 2020 a cewar majiyar guda a cikin wani rahoto da ocha ta wallafa a ranar 20 ga watan desamba 2021 tashin hankali da rashin tsaro ya yi tasiri ga ɗaukar darussa a cikin makarantun boko a shimfiɗar karkarun da ke bakin iyaka da ƙasar burkina faso yara 53,562 suka rasa 'yancinsu na samun ilmantarwa a dalilin tilashin rufewar makarantu ga fasar rahoton rafika a tahir da ta rawaita a kai fiye da ɗalibai dubu hamsin da uku tasirin rishin kwanciyar hankali ya shafa cikin gundumomin abala ayeru gotai tilaberi sai walam tera da torodi rashin kwanciyar hankalin ita ce babban dalilin soke zuwa makaranta ga wa'annan matasa makarantun da ke karɓar wa'annan ɗaliban na cikin matsalar da ke da alaƙa da aika-aikar gungun masu ɗauke da makamai an ƙididdige ɗalibai dubu tara da ɗari takwas da talatin da uku a cikin mutanen waɗannan da suka yi gushi sun kiyasa adadin makarantun da aka rufe har 579 cikin makarantu 2,247 kwatankwacin kaso 23.66 cikin 100 a cikin sanarwar a wuraren da makarantun ke buɗe adadin ɗaliban yana da yawa wa'annan makarantun na cikin halin rashin wurin karɓar sabbin ɗalibai sashen ilmantarwa na fuskantar ƙalubalai da dama yara da matasa miliyan biyu da ɗari shida 34,271 ne suka kasance basa zuwa makaranta. A wani fannin kuma ba ta kashin da ta shiga tsakanin sassa biyu na Boko Haram ya haddasa ɗimbin gushin al'ummomi na arewacin maso yamma wato ta Najeriya. Tururuwar mutane ne ke neman mafaka zuwa ƙasar Nijar dangance da gallazawar da masu ɗauke da makamai da ba a tantance ba ke kai musu a can arewacin na Najeriya, Tarnan Fude Ahmed ya tuntuɓi Baba Gana Bukkar Wikil wani ɗan jarida a Najeriya da ke zamne a Maiduguri arewacin Najeriyar ga firar da suka yi a wayar talho. akwai 'yan najeriya da dama da yaki ya daidaita a arewa maso yammacin najeriya kama daga jihar sokoto jihar zamfara jihar katsina har ma abin ta shafa jihar kaduna amma dai wadanda suna katsina da sokoto da kuma zamfara sune wadanda suka shigo suka sallako zuwa cikin jamhuriyar niger suna neman mafaka saboda hare hare ɗan bindiga da ake kawo musu wato ba gaggautawa hakan ya sanya sun kona garuruwa da yawa sun kwashe shanaye kuma suna garkuwa da mutane domin neman kudin fansa hakan ya sanya mutane sun kasa zama a ƙauyukansu suna neman mafaka a inda suna ji za su samu tsaro ta jamhuriyar Nijar. A nan kuma bangaren mu na arewa maso gabas gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum tare da taimakon gwamnatin tarayya na shugaba Muhammadu Buhari har ma da gwamnatin jamhuriyar Nijar na shugaba Bazum Muhammad suna kokari suna mai da mutane zuwa garuruwansu. Yanayin tsaro ya dami dukkan sassa na ƙasa, manyan 'yan kasuwa masu shigowa da kuma fitar da kaya da masu tsari na ganin sai an dage ga daidaitawa tun kamin tasirin sakamakon yawanzu kan masu amfano da kayan. Shugaban manyan 'yan kasuwar Nijar Sani Shekarau ya ma mamman ada bayani a kai inda ya ce. wannan matsalar ta zo ta kawo komi shi tsada dan wani direba ko an ci shi ko hanya ya zo Nijar inda ta ta Burkina shi biyu sai aje mota ce bai iya zo saboda wallahi akwai matsaloli dan akwai inda aka yi musu walakaici wanda mai jin tsoro ko in ka je an wuri bai da kyau wani bai iya zo wannan matsalar ita ce wanda za a faɗa ma na farko dai Allah da gwamnati gwamnati ita da jami'an tsaro ita ya kamata san a me za ta yi tsakanin mu da Burkina dan nan da matsala kaka za a yi a shigo da kaya dan inda ba shigo da kaya nan da yawa ne masara tana hitowa daga Mali daga Burkina daga Abidjan hanya guda ce to wannan yanzu ba a shigowa saboda jin tsoro tsoron kar a je a kashe ka ko a amshe ma dan kasuwa kaya mutum bai kuma da can tattalin arziki ai an san ya gurbata ko me ka sani yau ya hau me yasa abun ne taro ya tsada Labarun na zo muku ne daga nan Studio Kalangu foundation rondel Niger Yame. Sanya takunkumi ya soma zama abin sabo ga al'ummar maraɗi haka dai ma'aikatan kiwon lafiyar suka gano a cewar usman yakuba shugaban birgal mai kula da kiwon lafiya a harabar kiwon lafiya ta jihar idan wasu na sanyawar saboda ɗari ko ƙura wasu na sanyawa ne domin kare kansu da cutar coronavirus ga fasar bayanin da yama wakilinmu muhammad mamman akwai wani matsayi na amincewa da ke karuwa domin ganin ɗan ƙasa ya gane cewa matakan rigakafi su ne mafi kyau maimakon a jira har cutar ta bayyana da kai ga wani mataki na sabo kamar sanya riga sanya hularsa muna son gaban cututtuka da ke yaduwa takunkumi ya kasance kamar hula kamar riga idan kowa ya kai ga wannan matsayi ba a manta sanya takunkumi zai buƙaci iyali domin kowa ya kare kansa da wannan sanyi musamman ma da wannan cuta ta covid-19 kowa ya kare kansa ya kasance cikin zirga-zirga a wuraren taro a wuraren jama'a ko kuma idan kuka shiga wuraren cin abinci ko cikin taksi a daidaita nan gaskiya yawanci suna kare kansu daga batun kiwon lafiyar al'umma bari mu yi batun kiwon lafiyar dabbobi. Tsarin hujin dabobi na ƙasa da za a yi kyauta a bana kusan daba miliyan hamsin kala-kala za a wa huji. A ranar 17 ga watan Desamba ne a hukunce aka saka usul ɗin soma shi, kuma wata hudu za a yi ana gudanar da shi. Almansur Mohamed, babban sakataren haɗakar ƙungiyoyin makiyayan Nijar kapan ya masu mana Amadu cikon bayani. Euh, wasu yanki na da wakilai kusa ga ma'aikatun fasaha na gwamnati masu kula da kiyo. Waɗannan wakilan ne ke da alhakin yin shaushawa wa dabbobi. Bugan mu shine kowane wakili ya tabbatar ya yi aikin sa yadda ya kamata. Ma'aikatun fasaha na kiyo su samu ƙarin albarkatu da kayan aiki don su samu damar bibiyar sau da kafa ayyukan fili na aikin wakilai. Wasu makiyaya na sa himma wajen kiyaye lafiyar garaken su don su samu wannan shaushawar ta kyauta. Ba a rasa wasu 'yan matsaloli kamar na shiga wasu yanki tare da wannan halin rashin tsaro. tsago. makiyayan da kansu za su iya yin kokari in yankin na da wuyar shiga su zo a cibiyoyin shaushawa da ke kusa da su cikin tsaro don yi wa dabbobin su shaushawa Bari mu isa arewacin ƙasa yau da 'yan kwanaki aka lura da hawa-hawan farashin kayayyakin ciyarwa da ke fitowa daga Algeria zuwa birnin Agades. Bisa lura da sandikar 'yan kasuwa na Agades suka yi sun ɗau niyan samun masaniyar dalilin wannan tsadar. Bari mu saurari Ambali Umaru shugaban sandikar 'yan kasuwa na da'irar Agades inda ya ce. kwanan ga kaya suna hawa kuma suna cikin hawa gaskiya talakawa suna kuka suna jaje bisa ga abin da ake yi kuma kowa ke zuwa kasuwa ya san abin ya hau kun san nan mahiyawan kayan dama daga alje suke zuwa daga libi amma katirban fursan suna hutuwa daga alje ga yanzu da wani maka ga wasu madara da sauransu sukari ne komi ya hau gaskiya duk wani abin da alje zai kawo wa da muke amfani da shi ga hau nan garin yanzu muna shirin mu dauki mataki mu ga matsalolin inda suke mu samu mu daidaita su mu ga hanya ce bi mu cokan matsala da mu samu mutane masala ta sayan kayan abinci a nan a garin insha Allah mun san hanyoyin da kaya suke shigowa kuma mun san yadda abubuwa ke tafiya cikin gari kenan nan ne za mu bincika me ya kawo tarnaƙin abun kuma Allah ya samu mu gyara shi mu cokan tare da shugabannin gaba daya insha Allah muna da kokari Allah da yanda ɗan kwanakin Allah komai zai tare da insha Allah bari mu leƙa wasannin motsa jiki Ana tsaron kwana biyu a saka usul ɗin kwamɓalar kokowar gargajiya aji na arba'in da biyu da aka wa lakanin kokowar takobin ƙasa. Shirye-shiryen na gudana yadda ya kamata. Hilin kokowa na mai da zai karbi wannan kwamɓalar ana nan ana gyaran shi. Malam Barka, daraktan fusa'a na kokowa a ƙasar Nijar, ya ma Zainabu Abdu Saidu bayani a kai. Eh, to cikin tsarin shirye-shiryen kwamfular kokowa karo na 42 kamar yadda kuka gani akwai alkalan wasa kusan 20 da ake nan ana ba su horo domin tsofaffin alkalai ne. Kowane alkalin wasa a nan yana da kwarewa ta akalla shekaru biyar bakwai a bangaren gine-gine kuna ganin fili mutane suna nan suna aiki nan dandalin kwamfula ne da ake nan ana gyarawa inda za a shatawa da kuma aza teburin masu fasa'a teburin alkalai matakai ana ma'ana ɗaukar su ko'ina sai dai abun bakin ciki babu katanga amma an samu mafita ana 'yar hawa bisa katanga amma ba 'yar hawa bisa tol akwai kuma jami'an tsaro da za su kasancewa can. Duk dai kan batun motsa jikin ɗan damban nan na zamani ɗan ƙasar Nijar Musa Sahabi a jiya da marece ya samu galar zinari a babbar gasar ƙasa da ƙasa ta damben zamani na ma'abuta da wa'anda suka maida ta sana'a wada ta gudana a bamfiya kasar kamaru haɗuwar da ta gama ma'abuta wasar damben da wa'anda sana'ar su ce masu ɗauke da kambunan afirka yanzu kuma sai rahoton na musamman dangance da sanin mata da yara na karamar hukumar kance cikin jihar zandar sun mai da hankali kwarai game da lamarin zuwa bakuncin habre al'amarin da ya ɗau wata fuska inda matasa ke tururuwa zuwa sansanin da ake tuna zinari a ƙasar mali a cewar magajin garin kancan siraji shaibu wakilinmu mustapha mamman sani ya firanta da shi ga zubin firanta su. Zuwa bakuncin haure na mata da ƙananan yara gundumar kance abu ne wanda yake a zahiri, amma ba wai matasan gundumar mu kaɗai ne ba. Akwai matasa na kowane ɓangare na ƙasa da suke tururo zuwa Agades su wuce Aljeri da Libi. Sai dai da yake kance ta yi ƙaurin suna a kai, kowa idan aka tambaye shi sai ya ce shi na kance ne. Amma ba duka waɗanda suke cewa na kance ne ba suke iya kasancewa na kance. Yanzu tare da tallafin gwamnati da abokan tsakanin hulɗa an samu ragowar masu tafiya bakuncin haure da ya kumshi mata da yara. ƙaramar hukumar na kumshe da matasa da yawa. Yawancin waɗannan matasan na sa kansu zuwa bakuncin haure. Menene makomar karamar hukumar? Ko a shekarar da ta gabata an yi wata ƙididdiga a hukumance da UNICEF ta dafawa gundumar. A shekarar biyu da aka yi ƙididdigar mutane na gama gari gundumar ta kumshi mutane dubu arba'in da tara amma a shekara 2020 sun kai 81,000 a cikin waɗannan mutane 81,000 kashi 82 cikin 100 na al'ummar suna da shekaru da ba su huce 35 ba wannan babban kalubale ne saboda yanzu matasa sun fi tafiya bakuncin haure fiye da mata musamman abin da ya shafi gundumar kance akalla matasa uku cikin biyar ne suke tafiya bakuncin haure wuraren da suka fi zuwa su ne wajen haƙar zinariya a mali Libi da Algeria. A matsayin ku na magajin gari, me kuka tanada don magance wannan al'amari na zuwa bakuncin hauren matasa domin su ne gimshikin ci gaban karamar hukumar. Mun dufuka wajen aiki tare da dukkan bangarori na jama'a. Muna aiki kullum tare da matasa saboda mun gane da farko a ba su amana a yi aiki tare da su su san abin da yake gudana. A wannan hanyar ne za mu samu amincewar su kuma tare da su mu shirya koke-koke zuwa ga gwamnati da abokanin hulɗa domin samun ayyuka da matasa suke iya yi da yarda Allah tare da tallafin gwamnati da abokanin hulɗa za mu kai gaci. masu sauraro abin da ya sauka kenan ga Musa Hassan ya shigo dauke da labaru da harshen zabarmanci ni naku dan badan da Arlit mangungu ke muku sallama ai saurari lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zender Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.